Bismillahir Rahmanir Rahim. Namiji ƙudan zuma. Babi na goma sha biyu. Alhaji ko duk inda na bullo sai ya ce ba haka ba. Daga ƙarshe da ya gaji ya ce, Alhaji ina ganin ai da Dina da sahani duk ɗaya ne. Ni duk wanda son ya aura ina farin ciki. don haka ka ga dama ita sahana duka nawa take sai ta ci gaba da karatunta a yi bikin nasu da dina a tura musu ita tun da daman ita ma ta gama NCE ɗinta sai ta samu ta yi digiri ɗinta a can wannan magana ya sa alhaji barin zancen ba tare da ya amince da abin da ni na faɗa ba tashi ki je ki yi sallah ki kwanta sahana Allah yi muku albarka a maimakon na tashi sai na ƙara ƙasa da kaina ina wasa da yatsun hannuna akwai magana ne 'yata dadi ya tambaya idat e, Ni ban yarda antidina ta yi aure ta bar ni ba, ni ma ina da wanda nake so, kuma ya ce zai bar ni na ci gaba da karatuna. Sai da na gama wannan katobarar na ji wata muguwar kunya. Alhaji ya ce, amma mama na ba ki da hankali. A'a Alhaji in dai da gaske take ni ban ga abin tada hankali ba, sai kawai a haɗa bikin nasu. Wannan karan ma Dad ya yi nasara don yana da matukar kima a idanun Alhaji. Waye shi wanda yake son naki? Dad ya tambaya. Marwan ne Dad. Wani Marwan ɗin? wannan ɗan makocinmu Alhaji Ɗanladi. Dad ya ƙara tambayar shi Dat. Alhamdulillahi in dai shi ne na yi matuƙar farin ciki. Tashi ki je Allah ya yi miki albarka yanzu zan kira Alhaji Ɗanladin. Za mu yi magana za a haɗa bikinku da na dina. Na wuce na tafi cikin tsantsar damuwa yayin da nake jin kamar zuciyata zai fasa na ya fito. Su Alhaji ba su bar wajen ba sai da suka kira Alhaji Ɗanladi a kan maganar. Ya kuwa yi matuƙar farin ciki da jin wannan maganar. A take shi ma ya kira ƙaninsa a take suka aje kuɗin aure dubu ɗari sadaki dubu ɗari. Sannan Alhaji Ɗanladi ya ce Alhaji ina roƙon wannan maganar auren ya zama sirri. Saboda matata ba ta son Marwan ba ta son ci gabansa. Da mamaki su da suke duban Alhaji Ɗanladi. Alhaji ya ce, kamar ban fahimce ka ba Alhaji, ɗan Ladi ba shine babban ɗanka ba, shine babban ɗana amma ba ɗan Laure ba ne, mamansa ta rasu wajen haihuwarsa, sannan na auro Laure. Nan ya rinka ba su labarin irin bakar azabar da Laure ta rinka gana masa, har sai da ya gaji ya ɗauke shi a gidan ya mai da shi makarantar kwana, a hakan ma bai tsira ba, kullum cikin cewa baya adalci tsakanin yaranta yake. Marwan ƙasar waje yana karatu ya bar nata yaran a Najeriya. Haka dai ya riƙa toshe kunnenta har zuwa sanda ya gama masters ɗinsa ya dawo. Sa'ar da Alhaji Ɗanladi ya yi yaran Hajiya Lauren suna matuƙar son ɗan uwansu. Washe gari da safe nake jin wai an tsaye da aurenmu wata biyu masu zuwa. Ni har an ba da sadaki na tun jiya. Ita kuma Anti Dina sai daga baya. Ai jin wannan batu ya sa na shige ɗakinmu na ci kukana na na ƙoshi. Sannan na kama bacci wajen sha ɗaya Anti Dina ta tada ni. Ta zauna a gefen gefen gadon tana min wani irin kallo. Lafiya na faɗa ina yi mata hararar sama da ƙasa. Numfashi ta soke kafin ta dafa ni ta ce haba Hana?" me yasa za ki yi haka? Harararta ne na ce wai ke don Allah dan annabi ina ruwan ki da ni ne. Na tsana takura ke kuwa na ga abin da kika fi ƙwarewa a kai kenan. 'Yan kwanakin nan. Na ƙarasa da jan wani uban tsaki, na miƙe ina karkaɗa jiki na bar mata ɗakin. Ta saki hanci da baki ta bi ni da kallo tana mamakin yadda nake gaya mata magana kai na tsaye ba shakkar komai. Haka dai biki ya ta matsowa har ya kasance saura sati biyu, wanda har zuwa lokacin Abdulsamad bai san cewa da Dida aka tsaida bikinsu ba. ga shi nan ba mu daina waya da bidiyo kwal ba sannan ko da wasa bai taɓa kiran anti kan maganar auren ba tunda ban faɗa masa da ita za a yi ba a ɓangaren anti ma bata san muna waya da abdulsamad ba da yake tun ranar da na koma ɗakin hadiya ban kuma kwana da anti ba yayin da marwan ba ɗan ƙaramin gata yake nuna min ba saboda jin daɗin zaɓar da na yi a matsayin wanda zan aura ƙauna iya ƙauna yake gwada min Yau muna dawowa gida Hazira ta zo wai mamansu na kira na har na ce ba za ni ba gaskiya na gaji. Hajiya ta ce na daure na je ban san ko kiran mai ba. zaune na same su har da marwan wanda ya sadda kansa ƙasa ko shiga na bai sa ya ɗago ba yayin da hajiyar su zida ke surfa bala'in da ban san akan abin da take yi ba ga kuma marwan da ya yi wani iri duk ya muzanta sannan zan iya ɓaro ta na yi rashin mutunci muddin na ji abin da bai gamshe ni bai sa na juya na koma inda na fito ina ji zida na kira na ne mata banza ina zuwa gida hajiya ta ce har kin je kiran hajiya lauran iwai e, aiken mu za ta yi cikin gari ni kuma na gaji na ce ta aiki yarta amma Sahana ba ki da kirki yanzu uwar aminiyar taki kike faɗa wa haka dan turo baki ne gaba na ce yo hajiya ko ke ce naga ina ce miki na gaji bare wata hajiya laure wata masifaffiya da ita ni fa hajiya wallahi muddin matar nan ta ce za ta shiga sabgata sai na tata mata rashin mutunci dan babu ruwa na da cewa ita babur marwan ce ehe o ni halima na ga ikon allah dan allah dan annabi su ki rafa min asiri ki zauna da kowa lafiya ke da zaki aure ta ai dole hakuri ya kama ki zaman da ba na karewa ba ai dole ki kau da kai wallahi hajiya kaf duniyar nan ke da alhaji kawai zan iya ɗagawa kafa sai na masu bani kuɗin su kina kallo ran nan da antizi ta taɓo ni fasa musu kai ne ita da mijinta duk masifar ta bana tsoron ta bare wata karan kaɗa miya laure take ko kande daga haka na buga cinya na wuce na bar hajiya da sallallami Allah na gode maka ni Halima Allah ka shirya min wannan yarinyar Allah ka sa ta zauna lafiya kar ta ja mana fitinar hajiya laure ina shiga ɗaki na ga wayata na haske nawa ɓaro-ɓaro ne yake yawo a kan wayar take na ji wani mummunar faɗuwar gaba ya riske ni ya kamata zuwa yanzu na daina ɗaga kiransa domin a kullum ina tsintar kaina cikin wani gagarumin tashin hankali muddin zan saurari tausasan kalamansa to ranar bacci dai sai ɓarawo saboda na riga na kwana da sanin shi ɗin mallakin 'yar uwata ne hello na faɗa cikin ɗan rawar murya murya idanu ya ɗan zaro kamar ina gabansa ya ce yau babu sallama su hana ta auna manta assalamu alaikum wa alaiki salam wa rahmatullah nurin raina sai da kirji na ya sama da ƙasa tsabar yadda muryar shi da karman zuciya me yake damun sahibul kalbi na nake jin ta kamar mara lafiya uhm, shi ne kawai abin da na iya faɗa ko dai wani ne ya taɓo matar abdul samad nan ma ba amsa don wallahi haka nan na ji kamar an ɗaure min bakin nawa ya ce don allah ki yi min magana ko zan ji sanyi shi ma ya faɗa da sanyin murya don allah duk abin da zai faru kada ka ga laifi na ka ɗauki hakan a matsayin ƙaddara Haka nan ya tsinci kansa da wani irin masifaffiyar faduwar gaba ya ce, Sahana ki faɗa min abin da yake faruwa, kada ki sa zuciyata ya buga, wannan abin ba zai faɗi ba Abdul Samad ka yafe min dan Allah Abdul. Shut up, da Allah malama ban gane me kike nufi da ni ba, tun ranar da zan taho kika dame ni da na yafe miki na yafe miki. Uban me kike shiryawa ne wanda yake neman jefa rayuwata cikin garari. Fashewa ne da wani irin kuka mai ɗan banzan cin rai take ya ruɗe ya sassauto, don Allah su hana kada ki ɗora min abin da ba zan iya ɗauka ba. duk abin da ka ba mu same shi ba Abdulsamad wannan abin ba alkhairi bane a gare mu da Allah malama dakata me kike nufi da hakan ya faɗa a zafafe kamar zai fashe da kuka sahana muddin kika ce zaki guje ni a daidai lokacin da na gama sakankanciya ke ta wace to wallahi sahana sai na kashe ki da wannan hannun nawa domin babu wani wanda ya isa ya mallaki abin da ya kasance mallaki na ne kit ya kashe wayar cikin garari A na bi kiran amma bai ɗaga ba daga ƙarshe ma da na dame shi sai ya kashe wayar gaba ɗaya. Yanayin yadda na ji muryarsa furicinsa kalamansa ba ɗan ƙaramin girgiza zuciya ta yi ba. Wai ni Abdul Samad yake ikirarin zai kashe to zan auri Marwan babu fashi idan baya ƙaunar Allah ya zo ya kashe ni. Na faɗa a fili ina kuka cikin garari. Shi kan Abdul Samad muna gama magana ya kwanta saman gado a rigingine yana kallon POP ɗin ɗakin. a wannan lokacin zuciyar shi a wani irin masifar ƙuntace yake bai san me take nufi ba bai san me ta taka ba da take son bijiro masa da wani banzan al'amari da sam zuciyarsa ba zai iya ɗauka ba Haka ya Abdulmalik ya zo ya tadda shi ya jima yana masa magana bai sani ba saboda ya zurfafa a duniyar tunani. Abdulsamad me yake damun ka wanda ya jefa ka irin wannan banzan dogon tunanin. Firgigit Abdulsamad ya dawo daga duniyar da ya tafi ya dan dubi aminin nasa ya riko hannunsa ya ce Sahana ce take son kawo ƙarshen na ya faɗa tare da fashewa da wani irin kuka domin har ga Allah gani yake idan ya yi kukan zai samu sassauci akan abin da yake je a ransa. A wani irin firgici Abdulmalik ya kafa Abdulsamad da ido kafin ya yi saurin zama kusa da shi ya ce, Ban gane ba Abdul mai sahana ta maka. Wannan 'yar tatsitsiyar yarinya da kake wa kuka maimakon ka biya kuɗin jirgi ka je ka tattaka kanta. So fa take ta ki aure na ya faɗa cikin yanayin da sai da gaban Abdulmalik ya faɗi. Ya ce in jiwa, nan ya kwashe tun daga ranar da zai taho har yau ya faɗa masa yadda suka yi da ita. Tsaki ya ja ya ce yanzu kai halin haukar sahana ka manta. Daga haka ya ɗauki wayar sai ya kira Hajiya ya sa a hansuri ya ce, Hajiya ya shirye-shiryen biki. Alhamdulillah Abdulmalik komai yana tafiya daidai. Hajiya ta faɗa daga nata ɓangaren. Babu dai wata matsalar ko a'a babu ko kaga wani abin ne. A'a Hajiya kawai dai na tambaya ne saboda kar a samu wata matsalar. To babu Hajiya ta faɗa suka yi sallama. Ka dai ji abin da Hajiya ta ce da kunnenka. Abdulmalik ya faɗa yana ɗan bugun kafaɗar shi. Uhm, kawai ya ce amma har ransa ya san da akwai abin da yake faruwa. ko yake shirin faruwa da shi mara daɗi. Ana saura sati guda aka kawo lefenmu da antidina ita akwati sha biyu ni ko sai da aka kawo min akwati sha takwas shaƙe da kaya tsadaddu na garari. Duk wannan kayan bai sa ni farin ciki ba sai ma na kunci da na tsinci zuciyata a ciki, amma haka na daure muke ta sha'aninmu ni da ƙawayena. Sai dai duk wannan warkajamin da na keɓe ni kaɗai nake tsintar kaina cikin tsantsar damuwa da kaɗaici, sai dai bana na nadamar abin da na aikata, domin antidina ta wuce duk wani abu a wajena. Rayuwata ma idan hakan ba zai zama laifi ba zan iya mallaka mata. Yanzu ma zaune nake wayana ya yi ƙara na yi tunanin Marwan ne, domin da shi muka gama maganar ƙunshi, za ta je ta tambayo mana. Ganin wanda ya kira ba ƙaramin yankewa gaba na yi ya faɗi ba. Na tsaya ina kallon kiran har ya yanke ya ƙara kira ta yanke bai gaji ba ya kira. Aƙalla ya kira ya kai sau ashirin da hudu kafin na gaji na kashe wayar gaba ɗaya. Can sai ga Marwa ta shigo tana harara na Ramawa ne na ce malama wannan banzan kallon fa. Ta ce ai wallahi Sahana ba ki da mutunci. Fi sabilillahi ki ce idan na je na kira ki sai kuma ki kashe wayarki. Ayya ƙawata ya haƙuri don Allah wallahi mantawa ne. yanzu dai ya aka yi za ta yi mana yaushe ta ce za mu je ban sani ba da Allah ta faɗa tana harara na ta ci gaba da faɗin tsabar wulakanci kin wani shanya ne haba ta habatawan na faɗa ina riƙo hannunta akwai babban dalilin da yasa na kashe wayar to aikin kyauta sahana ki zo mai gyaran jikin ta zo anti dina ta faɗa tana kallo na na ce gaskiya anti dina na gaji da wannan gyaran jikin ki je a haɗa miki da nawa sai ki je ki faɗa wa hajiyar haka ai ta faɗa tana harara na kar dai ki zage ni wallahi yanzu sai na yi miki na lura kwanan nan masifa kake ji ba da ni zaki yi ba haka dai muka ci gaba da amsar gyara daga wajen mai gyaran da hajiya ta kashe maƙudan kuɗaɗe aka ɗauko tun daga Nijar sosai ko muka riƙa wani irin fitinannen kyau ba ma ya ni gyaran ya amshe ni sosai mutane sai yaba irin kyawun da nake suke Duk irin yadda Hajiya take ƙoƙarin killace ni da na ga hanya nake fecewa a abina. Yau ne kamu wanda tun safe muka tafi wajen mai ƙunshi da wankin kai. Duka ni da antidina sai da aka fara wanke mana kafa kafin aka yi mana gyaran gashi. Da yake muna da gashi mai jika da yawan gaske. Hakan ya sa bata ma yi zancen yi mana ƙari ba kamar yadda na ga tana yi wa wasu amaran. Sai da aka gama da gyaran kai kafin aka yanyara mana wani irin jan lalle mai azabar kyau. A taƙaice dai ban bar wajen nan ba sai wajen ƙarfe sha ɗaya na dare tun taran safe. kira kuwa da mita mun sha su babu adadi wajen Hajiya. washe gari aka yi kamu inda aka gayyato malamai mata suka faɗakar akan zaman aure ranar asabar aka yi dina da dare wanda a daren kuma su abdul samad da abdul malik suka iso amma da yake dare ya yi sosai ba ma mu san da zuwan su ba da ƙyar abdulmalik ya lallaba abdulsamad ya amince akan su bar wa safiya da ya dage dole sai ya ganni washe gari tun da asuba yan uwan hajiya suka tashi da aiki domin ɗaurin auren na karfe goma ne hakan ya sa suka kace me da aikin yayin da ɓangaren mu ni da na muna kallo antidina ta shirya na suna ta shiri amma ni na kasa tashi gaba ɗaya bana jin daɗin jikina da zuciyata to mahi saurare